فأوحى إلى عبده ما أوحى sai Jibrilu ya wahayi gabawan Allah annabi Muhammad abin da ya wahayi a gare shi.